الله والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yace bayan haka dan Allah yana tambaya menene halaccin ko rashin halacci idan gwamnati da na da san azzalima ce yi min kyautar hasi ko kuɗi na karba na karba ko kuma na karba kuma na yi amfani da shi eh me zai hana ka karba ka yi amfani da shi ya halatta annabi ibrahim ba an je wurin wani sarki shugaba azzalimi zai zai zai zalunce zai zai zalunce shi akan matarsa ba Allah ya hana karshe ya dauko hajara ya ba shi kyauta ba ba haka aka yi ba <laughs> ya halatta ka karba don gwamnati a zalima mai yiwuwa wannan kudi da ta baka ko a cikin kudin ta cikin kudin kuma ta baka kyauta kana bukata ba sai karba ba yace da Allah a yi ma mutane magana su daina gefe-gefen goro a waɗanda ke gaba wai ana ganin cikin talabijin ana mutane na suna raba goro ko ana karatu yaya <laughs> mutum zai haddace sahihul bukhari dan Allah an samu wanda ya taba haddace bukhari an samu wanda imamul bukhari ya haddace bukhari sai imam muslim sun haddace duk waɗannan manyan malamai sun haddace a yanzu haka kasan indiya sai mutum ya auren maka da yarsa ta haddace bukhari ta haddace alqur'ani ta haddace mai da hankali ne Mu wa'annan al'amura mu sun zo mana a makare sun zo tun tun tuntuni sun zo tuntuni su shehu Usman sun karanta shehu su a shehu Abdullahi su Muhammad Bello sun karanta Buhari da Muslim ne wurin shehu Usman duk sun karanta shehu Usman ya karantar da wa'annan to daga baya ne tafiya sai tafiya sai aka zo aka mantar da wa'annan abubuwa aka zo al'amura Allah ya kiyaye shine suka zo to wai gaskiya ne idan aka karanta alburda a Madina kusa da kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi a'a ba gaskiya bane jiya mun kasance mun fassara wannan aya wa kauli ta'ala wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a muka ce wa la tushriku fil mubari ne amma da la nahiya ta zo nahiya ta zo sai ta ta sa aka dauke nuni din shay'an wa bil walidaini muka ce ma'tufun ala ma qablahu tufat ake cewa an yi atafin wannan zuwa wannan an yi wannan zuwa wannan nan aka bayyana hukuncin mutum kai ma muta iyayenka kyautayi kai musu ihsani kai musu alkhairi kai musu nagarta haka kuma yan uwanka na jini kannenka ne yayyenka ne kan ce yakka ce menene duk waɗannan baki ɗaya na kusa har da na nesa haka makotanka na kusa har da na nesa sa'an aka ce da talakawa ma da miskinai da marayu sa'an nan aka ce da bayi da kuke mallakarsu sa'an nan Allah maɗaukakin sarki ce inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fahura inna harfu tauki Allah ismu inna la yuhibbu la النافل والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وفائله ضمير مستتر يرجع إلى الله إن الله لا يحب هو من كان مختالا والجملة في محل رفع خبر إن من wanda ya kasance muhtalan mai girman kai shi cikin kansa yana ji da girman kai yana ji da cika da batsewa da isa yana ganin shi wani abu ne sa'annan fahura mai yawan alfahari mai ganin shi wani ne su wani ne ai ana mallakan kaza ai mu kaza ai aka ce Allah baya son ka in kana yin haka to me amfanin ka inna Allah la yuhibbu Allah baya son mai girman kai mai ji da kansa sa'annan mai alfahari ina ganin na fi wani, wane na ganin ya fi wani, wane na ganin su ne shine Allah yake alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqadir kalla sawfa ta'lamuna ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون ilmal اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم نيمان da Allah ya baka mulki ne dukiya ce ilimi ne motoci ne ko menene ba ma ce Allah ya baka har kana mutane girman kai da shi ba kana alfakari to sai Allah ya tsayar da kai ya tambaye ka wannan ni'ima wace godiya kai wa Allah a cikin wannan ni'ima ko ko girman kai kai da alfahari in girman kai kake yi a cikin wannan ni'ima da alfahari ka tabbatar da cewa rayuwarka ta je a banza a wofi babu godiyar da kai wa Allah ko da miskala zarratin a cikin wannan ni'ima Allah kuma ya ce summa la tus'alunna summa la la mutawkid tus'alunna nunu tawkid saqila yawma idhin anin na'im قال أبو عبد الله إمام البخاري ذي القربى أبن لك نشد ذي القربى القريب ما قصنشنك والجنب wal أي والجار الجنب akace wal jari zil qurba ko makocinka da yake kusa sa'annan kuma wal jari junub da makocinka wanda yake nesa abinda ake nufi ana an ce al junub huwa al bu'd wal ibtiad سمي من جامع أهله جنبا لأن ماءه بعد محله فسمي جنبا والجار الجنب da makocinka wanda yake nesa muka buga misali muka ce kaman wannan makaranta baki daya makotan juna ne dan an ce aljaru arba'una daran ba haka bane makotaka haddin da ma ka gida arba'in da gida arba'in duk makotanka to sa'an nan kuma aka ce wal jaril jun mako isa duk kai kyau kai musu nagarta kai musu muku gamsani da kuma farka buga gada menene da da da dorayi da wa'annan muka ce sai menene ma la yujawirunaka fiha illa qalilan sa'an nan ba za su yi makota da kina kadan to sai duk ƙwaryen Kano an ko ana na ka kota abinda ke ba kaji hakki wajibi a kanka makocin ka koda arne ne Abdullahi dan Umar eh, ya kasance in aka yanka ragon layya sai ce ibda'u bi jarina al-yahudi bara makoci mu ba yahudin ku yi masa alkhairi ya kamata su ga kyawawan ɗabi'un addinin musulunci dan ya jawo hankali da kuma ya cikin alkhairi ba sa ranar suna ta zuwa kai sai ya kasuwa kalmu da afiya ba ta samta a cikin ki ba za a gani kuna zaune ana ka suna zaune da makwabci mai ra kullun so alwaye ba mana ba ba kan kaza su da kan zai su ga annan wajibi ne tare da haka ba da kiya zai da kansu su ga mutum amma za su yi ka sha za su yi zina je za su yi su cika gayi amanan su kai musu rashin gaskiya suna kallo yaya za su yi su yi sha'awan addinin ka balle har su zo su ka muna da tsara ya ku kira ta ta na da saji su zo ke su ma ga shi aiki aiki kenan kuka yi barna kenan kuka yi sa'an na yace aljunub yani as-sahiba fi safari yace haka Abu Baida ya fassara wannan kalma a cikin majmu'a a cikin lugha ke hadai kuma haka kin a cikin to ce aure da mata kuskure wai ya ce akwai majaz a cikin alqur'ani da yake nufi majazuhu ai ya halatta a fassara wannan aya da kaza ba yana nufin majaz na cikin ilimin balaga ba? قال حدثنا ابن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد قال يتي ناجي معرور دن سويد ينا فداشيوا رأيت أبا ذر الغفارية ناغ أبو ذر الغفارية رضي الله عنه ألا يددشي وعليه حلة عليه جار ومجرور خبر مقدم أو متعلق بخبر محذوف مقدم حلة مبتدا مؤخر سينا يتي ناغا أبو ذر ينا تفيا ينا سايد ريغا دا أدو ko ka ce wundiya ko aska biyu ko aska takwas ko kado da lizami ko riga mai kyau al'ada kuma an san kai da yaronka da kuke tafiya yaron gidanka ko bawanka in ma ya sa riga mai kyau tsohuwar riga ce wacce ka tuɗe ka bashi sai dai in aka gan ku za a ga bambanci ka sayo riga mai tsada ya sa mai amara tsada in e, ka in ma ce ka sayo yar leda cila sai sa yar chinese ko ko ya sa yar menene da menene in ma mai kyau zai sa sai dai akwai alaman tsufa kai ne ka cire ka bashi haka al'ada ta gudana tun daga zamanin da har zuwa yau har ka kasa to sai aka ga Abu Zarri sabanin wannan al'ada ya sayo riga mai tsada bawansa kuma yana saye da wata riga mai tsada irin ta ma'ana ya ce biyu kenan kai ka sa ɗaya ni na sa ɗaya waye imanin sai kai ya haka wa ala yi hullatun akwai kuma yaron nasa bawansu yana shi yana tsaye nahu dalili kenan da ya nuna cewa dama haka al'adar ta gudana mai gida ya sa riga mai kyau ya baran gida kuma ya sa tsohuwa ko tsohuwar riga ko mara da alka ya ne ya sa iman menene ya faru shi ba a bisa na yi babbana ne mutum da shiga tsanin shi da yi abin ta kusuma ta shiga wannan ya faɗa wannan ya faɗa sai abu zarrin ya ce masa na bilal bina sauda kai da kake dan eh, bakar mace uwarka ba baka bace to kaga an ya an fita hanya da ko bai ko do ya ta ciki ba mu inda ai da zama na kai ha ya ce yabna sauda sai sayyidina bilal ya je ce ya rasulullahi ga kaga kuma ga abin da Abu Zarr ya faɗa muna musu da shi sai ya aibata ni yace wai ni dan bakar mace ni ni uwata baka ce ba balarabiya bace tare da cewa bilalu kasansu ce kasa wace eh, farkon kasa da addinin musulunci ya shiga bayan makka har madina kafin musulunci ya shiga sai da musulunci ya je kasan habasha abisiniya hijratul ula wa thaniya hijira ta uku ne ai aka je madina ko hijira ta farko manzo Allah ya ce eh yayi musu yana ba su shawara ku yi hijira zuwa kasan habasha fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad ba musulmi ba musulmai bane lokacin duk duniya ba su makon kai darajarsa da aka yi lana ka sana ba su yi da aure ba alfin daga makka aka yi hijira zuwa madina wayansu daga can habasha sai suka samu musulmai a madina to kasansu su sayyidina bilal kenan alhabashi to sai manzo Allah da sayyidina bilal yace manzo Allah Abu Zarrin ya aibata ni yace ni uwata baka ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ya ya zai ce ma Abu Zar a ayyartahu bi ummihi kana aibata shi da uwarsa a ayyartahu bi ummihi ka dinga aibata shi ka rinka aibata shi da uwarsa innaka fi ka jahiliya ka ganka Abu Zar kana da sauran maguzanci tare da kai kana da sauran maguzanci tare da kai tunda an riga an shiga musulunci sayyidina bilalun bawa ne amma ran da sayyidina abubakar ya sai shi kowa ya san darajar sayyidina abubakar a cikin kwaryan maka tun daga jahiliya har cikin musulunci kowa kuma ya san sayyidina umar tun jahiliya har musulunci amma sai da sayyidina umar ya ce sayyiduna a'taqa sayyidana ya ce shugabanmu ya yanta shugabanmu ina bilal zai zama shugabansu bawa ne kuma ba balarabe bane amma daga zaran mutum ya shiga addinin musulunci kaga darajar da yasa duk ƙwaryan maka akwai larabawa a madina akwai larabawa akwai waɗanda aka haife su cikin musulunci akwai wanda suka shiga musulunci da su aka fara Allah ya zabi Bilal ya zamo mai kiran eh, mai kiran ladanin manzon Allah wace daraja ta ta shine manzon in manzon Allah ya suka shiga cikin wani hali sai ce arihna biha ya bilal ya bilal kai kiran sallah da ya fara yana kiran sallah shikenan sai a manta da komai kuma a koma ga Allah madaukakin sarki to dan me zaka ce mishi eh yabna sauda sai manzon Allah ce zaka aibata shi da uwarsa innaka mur'un fika jahiliya ka ganka Abu Zarrin kana da sauran maguzanci kana da sauran jahiliya maguzanci tare da kai to shine tun daga nan sayyidina Abu Zarrin sai ya kauce wannan hanya tunda manzon Allah ya tsawata sa'annan bayan manzon Allah ya fada mishi yace sababtu rajulan fashakani ila nabi sallallahu alaihi wasallama ai na zagi wani ne sai ya kai karata zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sallallahu alaihi wasallam ayyartahu bi ummihi yanzu zaka da uwarsa sun ثم cikin wata riwaya in innaka mur'un fika jahiliya sa'annan sai ya ci gaba yace inna ikhwanakum khawalukum 'yan uwanku a cikin addinin musulunci masu yi muku hidima ne kai alfa kai ya zama ba ma son ki da zama abu bai kasu shine ba kada waye zai je debo ruwa a sha waye zai tashi to sai in an samu wani talaka shine ku darajar ku ta daukaka kenan to ashe ya kamata ka rena shi bai kamata ka rena shi ba ku sai manzo Allah ya ce inna ikhwanakum khawalakum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum Allah ya sa su karkashin hannayenku ma'ana karkashin malkuna mallakar su suna muku hidima dan su ma su rayu faman kana akuhu ta ta yadihi sai manzo Allah ya kawo hukunci yace duk wanda dan uwansa a musulunce ya kasance karkashin hannansa ya zama bawanka sayansa kai yaya aka yi hidima yake ma mai wanki ne mai girki ne mai maka da huwa ne mai menene ko menene dai sai yace falyut'imhu mimma ya'kulu ka ci da shi daga abin da kake ci wal yulbisu mimma yalbas ka tufatar da shi daga abin da kake wa kanka wala tukallifuhum ma yaghlibuhum kada ku dora musu ayyukan da yafi ayyukan da suka fi karfin su fa in kallaftumuhu in kuka dora musu ayyuka da suka fi karfin su ma yaghlibuhum fa a'inuhum ku taimaka musu su iya yin wannan aikin kada a dora musu aiki a yafi karfin su a wahal da su mun gane ko to wannan hadisi da sayyidina Abu Zarr ya ji manzo Allah ya ce innaka mur'un ka jahiliya ai waɗannan da Allah ya saka ya kaddara suka zama masu muku hidima din su ma mutane ne musulmai ne almuslimu akhul muslimu ba dan uwanka bane a cikin musulunci dan me zaka ringa gallaza miki dan me zaka ringa wulakanta shi a'a ba haka al'amari yake ba to in duk wanda ya zama bawanka ko mai ma hidima in ka zaka ci abinci ka bashi wani ya ci in zaka sa tufa kai masa irin wannan abin da yake mimma min litab'idiyya ba haka bane to shikenan in aka yi abinci mai zaki a gida shi za a ɗeba a bashi in aka kawo riguna masu kyau shi za a ɗeba a basu sai malikiya da imam malik suka ce wannan amarin ba na hujubi ba ne nin nadbi in aka yi shinkafa da naman kaza mai gida ya haye sama ya ci yasa aka yi musu tuwo miyan kuka ba dai an cika musu cimmin su ba ya ya biya ya wadatar sa'an nan kuma kifa an ka samun musu abin da zai rufa musu asiri ya wadatar ba lalle in ka sayo aska takwas kuma su aska takwas ba menene hukuncin wannan amrin suka ce ba na wujubi ba ne, nadbi ne walil kamali mun gane ko wa'ansu malamai kuma suka ce ai lil wujubi ne eh shi ne yaron gidan shi za shi yace fanin ya zo ya dafa ya ji kanshi yana menene da menene makocinka ma aka ce la tuqzi jaraka bi kada ka cuci makocinka ana dafuwa yana jin kanshin abinci sannan aka kare ka rufe kofar ka ku canye sai ce idza tabakhta marakatan fa akfir aha wa ta'ahad biha jiranak yace in za a yi abincin in za a yi miyan kada a yi miyar da kauri dan kai kadai ka ce a zuba ruwa yayi miyar ta yawa a ɗeba a ba makota yace in ka shigo za ka shigo da abinci kada ka bari ƴaƴan makotanka su gani in sun gani ka ba su wani in ba ka son ka ba su ka ɓoye kada su gani ka shiga da shi gida ku ci abin ku rufe gida ku ci abin <laughs> babu babu abdi iza ahsana ibadata rabbih wa nasaha sayyidahu yace babin da ke bayanin bawa ya kyautata biyayya ga Allah madaukakin sarki sa'annan kuma yayi wa ubangidansa biyayya da ikhlasi tsakani da Allah ba yaudara ba zamba ba ba wani abin nan ba cuta menene hukuncin sa aka ce zai samu ladan biyayya da yawa Allah cikakkiyar lada sa'annan kuma ai biyayya da yawa mai ubangidansa tsakani da Allah Allah zai ba shi ladan wannan قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن كربودغا عبد الله بن عمر الله كان مسير دايتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين يتي دبا وندي والله كتشاور بيئيا sa'an na yi wa Ubangidansa aiki tsakani da Allah Allah zai ba shi lada biyu ba wai lada kwaya biyu ɗaya eh, ɗaya eh, a'a ladan darajar aikin biyayyar da yawa Allah tun daga lada ɗaya har dubu saba'in wanda ya cancanta haka Allah zai ba sa'an nan kuma cikakkiyar biyayya da yawa ubangidansa bai zalunce shi bai yaudare shi ba Allah zai ba shi ladan wannan amana da mutunci da yayi قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال يتي عن كربو أبو موسى الأشعري الله كرم سيدايتي قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله تيراد أمين الله ثبت أغريش يتي أيما رجل كانت له جارية دو دم من دكي دبكو ينغا قوبيوه fa'addabaha ya ladabtar da ita ya ilmantar da ita ya karantar da ita ya koya mata ya koya mata ilimi da ladabi ya mutu da mutunci fa ahsana ta'dibaha ya kyautata ladabtar da ita wa a'taqaha ya anta ta wa tazawwajaha sa'annan ya aure ta falahu ajrani yana da lada biyu ladan ya ilmantar da ita ya ladabtar da ita ya yanta ta sa'annan kuma da ladan da yake ya aure ta akan wannan hali bayan ya ɗanta ta ya aure ta Allah zai mutunta shi duk waɗannan ayyuka da yi dan Allah yake wa ahsinu inna Allah yuhibbul almuhsin Allah yana son masu kyautatawa masu nagarta a cikin komai sa'annan yake wa ayyuma abdin dukkan bawan da adda haqqallahi ya ba da haƙƙin Allah ya yi wa Allah cikakkiyar biyayya wa haƙƙa mawalihi sa'an na yi wa ubangidansa cikakkiyar biyayya falahu ajrani Allah zai bashi daraja biyu قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول yace na ji sa'idu dan musayyib yana fada cewa قال قال ابو هريره رضي الله عنه سيدنا ابو هريره الله كرم سيدنا يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله تيرا دا امينتين الله ثبتا غريش يتي للعبد المملوك الصالح اجران duk bawan da ake mallakarsa mutumin kirki mai cikakkiyar biyayya ga Allah ya kuma ma ubangidansa biyayya yana da lada biyu wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa laulal jihadu fi sabilillahi ba dan yin jihadi dan da addinin Allah ba wal da yin aikin hajji wa birru ummi da yi wa uwata mahaifiyata biyayya ba la ahbabtu an amuta wa ana mamlu da na so na mutu ina bawa abin mallaka wa ya faɗi wannan magana eh eh wa haifar da wannan magana ne dalili <laughs> eh suka ce wallazi nafsi bi yadihi laula aljihadu laula huna harfu imtina'in li wujudin aw harfu wujudin li wujudin aw harfu imtina'in li imtina'in harfu imtina'in li wujudin ba haka bane laula wujudul jihadi fi sabilillahi wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun imtana'a an yuhibba an yamuta wa mamlukun li wujudil hajj wal jihad wal birri fa sarat laula harfun tina'in li wujudi to a cikin matanin hadisin akwai abin da ke nuna cewa karara wannan maganan ba maganan manzon Allah ba ce ce a ina za a samo ta wallazi nafsi bi yadihi laula al-jihad fi sabilillahi, wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluku akwai kalma a ciki da take tabbatar da cewa ɗari bisa ɗari wannan magana ba maganan manzon Allah ba ce ina take wa birra ummi a lokacin ba mahaifiyarsa to amma wasu malamai suka ce eh abin da yake nufi ya biyayya wa halimatu sa'adiyya wacce ta shayar da shi tawili kenan eh, don wannan magana mudraja ce shi ake cewa al-mudraj sahabi ya rawaito hadisi cikin yana cikin magana ya zo ya kawo wata kalma ya fassara wata kalma ko ko a'a shi ya kawo kalma magana daga gurinsa ya ci gaba sai a tsammanin hadisi guda ɗaya ne su ake ce da al ake da al-idraju fil hadisi sayuti yana da littafi a cikin yace al-madraj ila al dukkan hadisin da aka shigar da wata magana ba ta manzon Allah ba sai da aka fayyace su ɗaya bayan ɗaya a ce wannan kalmar hadisin zuwa nan shine maganar manzon Allah sauran bayani magana ce ta sahabi ko wanda ya rawaito hadisin ba maganar manzon Allah bane menene dalili sai kawo dalili ga dalili ga dalili ga dalili to wannan hadisin sai ce ba dan darajar da ke cikin yakin ta da addinin Allah ba da kuma aikin haji da kuma in yi wa uwa mahaifiyata biyayya ba da na yi kwaɗayin na mutu ina bawa sai suka ce manzon Allah ba zai taba yin kwaɗayin ya mutu yana bawa ba na biyu ai hadisi ya ce wa birra ummi mahaifiyar manzon Allah ta rasu yana shekara nawa shidda ko bakwai bil abawa da ta rasu za ta rasu shi kadai sun je ta ɗauki manzon Allah manzon Allah mahaifi yana kafin a haife shi mahaifinsa ya rasu da aka haife shi sai Aminatu binti Wahab az-zuhuriya ta dauke shi ta kai shi Madina wurin banu Najjar ahwalu abihi kawunan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka je aka ziyarce su suna dawowa wani wuri al-abawa ita da manzon Allah suna tafiya lokaci yana Muhammad ibn Abdullahi ibn Abdul Muttalib sai rashin lafiya ya kama ta za ta mutu daga ita sai shi sai ta tsayar da shi ta ya muhammadu kun rajulan ya kai wannan ɗanɗana ka zamo namiji ma'ana kamar tana ba shi ishara cewa za ka zo ka hadu da matsaloli masu ɗimbin yawa ma'ana kada ka razana kada ka karaya rayuwar duniya haka take duk abin da ya zo ka bude kirjinka ka karba zai wuce duk abin da kaga ya zo zai wuce duk abin da kaga ya zo shi yasa ka zama namiji kada ka karaya kada ka yi raki to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi farkon wacce ta fara karfafa masa zuciya ita cewa mahaifiyarsa Aminatu bintu Wahab az-Zuhuriyya sa'an kuma mataki na biyu bayan ya je Halimatu Sa'adiyya ta raine shi ta shayar da shi kisa duk an san waɗannan kisoshi har ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya girma yana zaru hira yana bautata wa Allah ya yi aure na Khadija yana sai ya dauki ta bashi guziri ya je zaru hira yana yana tunane yana bautawa wa Allah sa'annan guziri ya kare ya sake dawowa har mala'ika ya zo mashi sai ya firgita ya zo gida yana yana makarkata yana makarkata yana cewa zammiluni zammiluni dasiruni dasiruni ko tace me ya faru ne yace wallahi na jin maka yana tsoro kada abinda na gani din ne zamo shedani ne sai ta ce a a har abada har abada a kurkar ka faɗi haka har abada Allah ba zai da ka ba Allah ba zai samar da kai ba kana kaza kana kaza kana kaza to amma tsaya mu gani mu gwada mu gani in nuna tabbatar ma shaidani ne ko kuwa ba shaidani bane zo sai ta ta dora shi akan cinyarta kana ganin shi eh tana fara dago tufarta da ta kusa kai inda bai kamata sai ta a'a bana ganin shi bana ganin sai sai na fada ma ba shaidani bane da shaidani ne ba zai kauce ma al'aura ba mala'ika ne to amma dai duk da shi tashi mu je wurin warakatu dan naufal hmm. saboda shi ya karanta littafai na addinai ya karanta injila ne ko a taura sai ta ɗauke shi suka tafi ya warakatu dan naufal ka shaurari min ibn akhika shi warakatu dan naufal dan uwa yake gare ta ita na na khadija sai ce me ke tare da kai sai ce kaza kaza kaza ya faɗa masa sai ce hazan namus allazi unzila ala musa wa in yudrikni laitani fiha jaza'an iz yukhrijuka qaumuka sai kuma ya kawo wa manzo Allah wata sabuwar magana yace ina ma da lokacin da mutanen ka za su fitar da kai a garin Makka zan zamo ina ina da karfi ina samari matashi sai manzo Allah ya ce awa makhrijiyahum fitar da ni ma za su yi a cikin Makka sai ai babu wanda ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi mutanensa ba su gallaza masa ba su hal da shi ai inda Allah zai kaddara ina tare da kai lokacin la naka nasran mu'azzam da na taimaka maka ni ne zan zamo cikin manya manyan fadawan ka waɗanda za su za su yaki su kare ka to shikenan sai manzo Allah daga nan ya fara sanin cewa akwai matsala gaba al'amura suna tafi ba yadda za a yi ka zo ka ce ya jama'a ku ji tsoron Allah ya jama'a abi Allah ya jama'a kaza kaza sai wannan ya tsangwame ka wannan ya shafa maka banki wannan ya zage ka wannan ya je kulle kulle duk ba abin da zai hana a yi wannan in an so ai ko ai in ka so kai aiki ko kar kai aiki wallahi tallahi sai ai maka wannan yau da zama suka suka ce tunda manzon Allah ya zo farfajiyar su yau dama ta samu wane ne zai hau sama ya tsako katon dutse akan yau mu huta da wannan da sai na bakar na zaune da manzon Allah sai mala'ika jibril ya zo ya ce kaga waɗannan ga abin da suke sai manzon Allah ya tashi ya kama hanya sai kamar zai sai je ya je tsari sai kama daga nan sai je eh, sai wuce madina sai na abakar ya jira ya jira da yake sun yanke yau sai sun gama da manzon Allah bai sa sun tuna to tun da bai dawo bar mu kashe su abubakar a'a ba shi suke bukata ba kamar ran da ranan hijira suka zo da niyan kashe manzon Allah ba su sani shi ba sai na ali na kwance ba shi suke so ba ma'ana da gaske akwai abin da suke nufi kuma Allah ce wallahu ya ake muka minan nan yasa ba da zai hana yi waɗannan abubuwa abinda ake so ka tsaya tsakaninka da Allah zagin ka za a yi tukuici za a baka yabon ka za a yi wannan ba maganar ka bace sakamako yana wurin Allah sakayya tana wurin Allah madaukakin sarki ba wanda ya taba zuwa yace ya ayyuhan nasu taqullaha ya jama'a ku rabu da kaza ya jama'a ku tilas wani ka fata mishi wani baya so wani tun daga manzon Allah haka aka yi har aka zo sayyidina Abubakar manzon Allah na barin duniya sayyidina Abubakar ya hau ya hau khalifa wayan suka ce a to su sun yi radda su musailama su musailama su saba su wane ne da wane ne wayan suka ce sun yi radda wayan suka ce to mu dai mun yadda addinin amma zakka dai ba za mu bayar ba yana da wal zaidna abakar zaidna umar yace to ya za a yi a kyale shi mana a jawo hankali zaidna umar abakar yace wallahi law mana law mana uni aqalan kanu yu'tuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatal wallahi daidai da igiya yawai za su hana ni da suna ba manzo Allah sai na yake su akan haka sai na Umar shi sai na ga Allah yayi wa sayyidina Abakar budi ya tabbatar da cewa wannan gaskiya ne haka kai sayyidina Abakar da kyar aka buga aka buga ya yake su ya dawo da waɗanda za su dawo wanda suka faddare suka suka tafi sayyidina abakar ya gama sayyidina umar ya zo ya hau shi kenan kuma sabon aiki ya tashi sayyidina umar ba bacci ba cin abinci yana zaunen shi umar bin al-khattabi ya ci abincinsa ya ji menene ana dora shi halifan musulmai shi kenan sai jikin sayyidina abakar jijiyoyi suka eh, sayyidina umar jijiyoyi suka so mafita shi kenan yana zaune cikin sana kugi ce eh hanjin ciki ki yi kugi kai ci kai kugi ko kar kai kugi ba za ka ci mai maiko ba sai talakawa musulmai sun ci Allahu akbar haka aka tayi haka aka tayi har ya zo Abu Lulu ai zai kashe yana sallah Abu Lulu ai zo wani ba wani yaro ne majusi dama sai na umar haka yace man khada'ana bil islam in khada'ana law ba kada ba kada jau ba kada maganin da zaka yi ma duk wanda ya bayyana musulunci ya bayyana addini da ka amince da shi yaudara zai yi kashe ka zai yi ba kada maganin wannan Allah ne zai magance yanzu ya kashe wa sayyidina umar sayyidina umar da in ya shiga hanya sai shaytan ya shiga to sai malamai suka fassara wannan kisa da aka yi ma eh, sai ya kauce wannan hanya in sai na umar ya shiga hanya sai shi ya kauce ma wannan hanya amma duk da shi a cikin masallaci yana sallar asuba ga musulmai aka zo aka kashe shi sai malamai suka ce sayyidina umar lokacin da yake khilafa sai yana roƙon abubuwa guda biyu masu wuyan samu yace Allah ka kashi ka Allah ka azurta ni ka azurta ni shahada fi sabilika kuma Allah ka kashe ni ina cikin kasar manzon Allah Madina malamai suka ce yanzu musulunci ya ya duwa zai zo yaya za a yi ai jihadi har ka je a kashe ka kuma a zo cikin Madina a kashe ka to shine su da yake yaro manzon Allah ki duk wanda ya roki Allah shahada da gaskiya sai Allah ya daga matsayin ka ya kai matsayin masu shahada ko da akan shi fidan ka mutu shine sai wannan majusi ya zo ya kashe sayyidina Umar na umar yana kwance na magagin mutuwa yace ya abdullahi dan umar maza maza ka je ka ce mana na aisha inna umara yau ni ba shugaban musulmai ne suna na umar yau yau na sauka hilafa kenan dan gashi zan mutu ko yace ka je ka ce mata umar yana rokon alfarma in ya mutu a zo a ɗan saka shi wurin ga sayyid manzon Allah ga na abubakar ba haka yace ba salatun wata taslimun ala Abri ahmada wa qabri abi bakr wa qabri abi hafs ga manzo Allah na kwance ga sayyidina abubakar ka je ka roki na na aisha ummul mu'minin ka ce umar yana neman alfarma me zai hana a zo a saka shi da aka ce abdullahi dan umar ya tashi maza maza ya je wurin nana aisha ga abinda umar ya fada ta ce amma amirul mu'minin ya fadi haka yana so da na ke bance ma kaina wurin ne ni nake son abin ne ni a wurin ga mijina ga mahaifina amma tunda amirul mu'minin sayyidina Umar ya nemi haka na za na fifita shi kaje kace an bada izini sayyidina Umar yana kwance yana jiran ya mutu hankalin sa yana ta waiwaye yana jira sai aka ce ga Abdullahi dan Umar nan zuwa yace madalla da me ka taho yace ai ta yadda ta yi izini sai hasiyar zuci sa'an yace in na mutu kada kada wata mai kukan kera ta bi bayana in na mutu ka sake zuwa ka nemi izininta kafin abin ne wurin kuma sai an nemi izininta watakila lokacin da aka nemi izinin ta ji kunya ne ta bada izini don ina nan a raye watakila bayan na mutu kuma ba za ta yadda ba in ta ce a'a aje da ni abin ne ni makabarin makabarta ya ayyuhan nasu inda ake binne dukkan musulmai aje a binne ne a wurin sa'an nan sai da aka je aka roki aka nemi izini ta ba da izini aka je aka binne na Umar ne ta ce da na kasance ina shiga hujra shabbaki da rigan bacci na don mijina ne ke kwance sai kuma mahaifina kuma wa zan ji kunya wa zan ji ma abin nan amma tun ran da aka binne na Umar ba zan iya shiga wani shabbaki ba sai da lullubi Allahu akbar annan aka binne manzo Allah ga sayyidina Abubakar ga sayyidina Umar aka ce akwai wurin taki da ya isa a binne dan adam wurin har yanzu ba wanda ba wani sarki ko wani sultani ko wani shugaba da za a binne wurin sai manzo Allah ce ana aulan nasi bi Isa ibn Maryam malamai suka ce inda za a binne sayyidina Isa kenan yasa ran da Annabi Isa zai sauko yan coci sai sun ji kunya to haka sayyidina Umar ya kasance ba haka bane to sa'an nan daga nan titin dama sai na Umar ai an ce akwai wata kofa tsakaninka da yace karya ta za a yi ko bude ta za a yi aka ce karya ta kari ta za a yi mm. yace to duk abin da aka kare ko ba za a iya rufe shi ba kofar ta bude kenan to sa'an nan sayyidina Usman ya zo ya auri ƴaƴan manzon Allah guda biyu ya auri ya tara su aka kara masa na biyu tara su manzon Allah ce lau kanat lana salisa la zawajnaka ya Usmana mm. Allahu akbar amma yaya aka yi fitina ta zo suka zo suka yi mummunar fahimta fitina ba ta da kaɗan komin kankanta ta ka kauce mata in ba haka ba sai ran da yadda kake jin ana pakistan an shiga masallaci an kashe an harbe mutum haka masallacin ku ko ina ne kuma sai an kashe kashe kuna ganin fitina ce kamar yar kankanwa in ta tashi sai dan uwa yake kawo fitina ba sai dan ba sai ya ya hura ya rura ta sayyidina usman yana shugabanci yana mai shugaba ne na musulmai an an dora shi ka suka ce waye mutum dubu nawa suka taso daga masar daga ina ne suka zo aka fi karfin shi aka mamaye aka fi karfin kowa kwana nawa suka bar shi ba shi ba sha suka fado mishi yace me ya leko daga sama yace laifin me nayi muku me kuke ai me lefin me nayi muku tun da na shiga musulunci ban taba yaudara tun da na shiga musulunci ban taba kaza ba tun da manzan Allah ya baya a da hannu ya bayyana duk fadar ni ne na sayi bi'ir ruma na ba musulmai ni ne na yi kaza kaza me ya da na yi muku ke kashe ni kace ba Allah baran ba su ji ba sai dai an kashe ka yau sayyidina Ali yace ga Hassan da Husaini ga manyan sahabbai me zai hana a zo yace saboda shi a zubar da jinin musulmai illa iyaka sun kashe ni ba yi ne kuma da ni aje a zubar da gidan musulmai dama manzon Allah ya bashi bishara cewa ya yi miki ishara da cewa wannan abin zai auku don manzon Allah na zaune sai na bakare zai nemi izini aka ce ka shigo wa bashihu bil janna ko ce ya shigo ce ne dan aljanna ne zuwa can sayyidina Umar zai ne yayi sallama yace ku ce mai ya shigo dan aljanna ne zuwa can sayyidina Usman zai sallama yace ku ce ya shigo dan aljanna ne shi amma akwai magana ala balwan tusibu fitina ta tashi ta yi zafi yan tawaye suka taso daga masar wayanda suka taso daga kaza mutum dubu nawa suka zo ba abinda da suke so sai dai su kashe sayyidina usman me yayi muku a'a yayi kuskure yayi laifi me yayi ba wanda yake tabbatar ga abin da ya shedan ya riga ya haka suka je matarsa ta gani ta ce waɗannan mutane bara mu gani ko suna da shauran mutunci ta ture lullubinta ko in suna da shawarar mutunci da sun ganta sun koma zai su koma tana turewa sai na Usman ya tashi tsawata masa yace menene ke wannan abin nan wannan abin da yake yafi damuna da wannan abin da za su yi kyale su su abin suka je suka kashe kwana uku yana kwance an kasa zuwa an ka an rasa wanda zai zai dauke suka dauke suka je suka gefa akan juji kwanansa uku da daddare aka zo a boye aka dauke shi aka je a baki'a akwai wani wuri da ya kari na makabarta kamar ka ce wannan makabarta dan dolo ka zo ka samu kuɗi kuma kai ƙari wani wuri shi ya ƙari a nan aka ɓoye shi ma a cikin dare dan kar a san inda aka binne shi su je su tone su yi wani abu su yi saboda fitina haka sai na Ali ya zai haka ke sa fitina ko mun ta ka kauce kada ka rena da ita kada ka yadda saboda kai a ce an tara fitina to shine wannan sayyidina abu abu huraira yace wa birra ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluku قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة الأمر كان كانانا سكي تاكي إن كرينا دسوشي كابا كنا جين جدا راديو باكستان أنجي أنك كشي مسلاتي كما أجي أنا حربي حربي wani su kashe wani wani su kashe wani a arna sai su yi mai sai su yi ta murna قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni'imma mali ahadikum yuhsinu ibadata rabbih wa yansahu li sayyidihi yace ma dalla da abin halin da za mutum ɗayan ku zai kasance a ciki yayi kyautata da biyayya ga Allah madaukin sarki yayi ma kuma ubangidansa cikakkiyar biyayya ba yaudara ba menene da menene باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمري أتكين كيسة سيدنا عمر أبن ذا الورأي لأكري دشي شيني sayyidina Umar fa shine shugaban kasa a wannan lokacin amma inda za a binne shi baya mallaka sai yaro kafaya ne na izini ba manya-manyan gidaje ko ko dukiya ta a'a inda za a binne shi tun da na Aisha ke wurin ke hannunta ba za a ce a'a shugaba ya ce amirul mu'minina ya ce a'a ku je ku roke ta in ta bada da izini in ba ta ba da izini ba a je abin ne ni ko ina aka ce ta ba da izini ya ce to watakila ta ba da izini ne dan ina da rai ta ji kunya me yiwa bayan na mutu za ta canza ra'ayi bayan na mutu ma kada ku kada ku dogara kan izinin da ta bayar da farko ku je ku binne ni sai kun nemi izinin ta kuma da haka aka yi aka je aka binne na Kisa duk sa'an da ka samu shugabanci duk sa'an da kada ka taba tsammanin cewa duk dukiyar da kake ɗeba ko kuwa mulkin da kake din nan wai abu ne alkhairi gare ka wallahi tallahi Allah zai tsayar da kai tun daga ɗari har miliyan sai ai ma hisabi yace babin da ke bayanin karhancin mutum ya rinka ji da kai akan bayansa bawansa ko yaransa wa qawlihi abdi wa amati bawanka ne amma ka ce ya mata eh, samari ko yaro ba laifi in ka ce bawana ko kwashi kuma ya ce eh, sayyidi shugabana duk babu laifi cewa da aka yi kada ka jin ringa jin kafi shi din hanci ne ba wai haramci bane don Imam al-Bukhari zai kawo dalilai da suke tabbatar da ya halatta mutum ya ce abdi wa amati ya halatta mutum ya ce mawali ya sayyidi ya maulaya duk ya halatta matukan babu girman kai a ciki sun halatta hanin da ya zo a ciki aka ce karahatu tanzihin ne la karahatu tahrimin bambanci tsakanin karahatu tanzihin da karahatu tahrimin an haramta wannan san ba za ka bi halatta kai ba karahatu tanzihin gani ake yi in ka bar wannan kai wancan shine yafi amma an ka kiya ka kujer na kace sai kai ai amfani da ikon da Allah ya baka babu laifi dan me yake wa qala ta'ala wa qala Allah ta'ala was-salihin min ibadikum yace ai Allah ma yace was-salihin min ibadikum yasa dan kai ma kace abdi ba laifi bane amma abinda aka fi so ka ce ya fataya mun gane ko eh, ba haka Allah ya ce madawakin sarki ce ba wa ankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara'a yuqnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim yace wa ankihul ayama min to sa'an sai ce wa salihina min ibadikum da mutanen kwarai cikin bayan ku wanda suke mutanen kirki yace ku aurar musu ko ku yi musu aure ko ku aurar da su to sa'an nan yace in yakunu fuqara'a yughnihimullahu ta'ala min fadli ko yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim an suka zama talak ba su da kuɗi Allah zai wadatar da su daga faralansa to me ake nufi da wannan sai suka ce ai an zo wurin manzo Allah wani zai yace ya manzo Allah talauci ya dame ne sai je ka kai aure wani talauci ya dame ne sai je ka kara aure talauci ya je ka kara aure a ah. <laughs> to ba aya ta ce wal yas'atu allazina la yajiduna hatta ya yughniyahum Allahu ta'ala min ba haka bane da wancan hadisin hakashin gaskiya wannan hadisin da'ifi ne wanda aka zo aka ce wani ya zai ce manzo Allah yana son aure eh yana talauci sai manzo Allah ya ce yi aure to amma suka ce wancan hadisin ba'ifi ne amma ana iya ɗaya da cewa al istinas da waɗannan da wannan aya ce in yakunu fuqara'a yughnihimullahu ta'ala sai Imam al-Qurtubi yace raja al-kalamu ila al-ahrar yace an komar da maganan zuwa 'ya'ya أي لا لا تمتنعوا عن التزويج بسبب بسبب فقر الرجل والمرأة yace kada a yin aure dan mijin da zaki aura talaka ne ko kuwa macin da zaka aura talaka ce wannan duka baya hana yin aure أي إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وهذا وعد بالغنى للمتزوجين طلب طلب طلبا لرضا الله واعتصاما من معاصيه sai alkawari ne Allah ya yi duk wanda ya aure dan ya kiyaye kansa kuma ya ya kiyaye matar da ya aura su bautata wa Allah suna neman yardar Allah Allah zai yalwata musu in ya ga dama ba lallai ba ne suka ce to menene gina ai abin da kai kake nufi da gina an kai aure Allah ya baka ya tila maka kudi da yawa ba shine gida ba abin da ake nufi da wadata wadan zuci Allah zai yalwata muku ku zauna lafiya ku ji daɗin rayuwa ba wai lallai sai kun tara dukiya mai yawa ba wa qala ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yace wannan duk cikin tafsirul qurtubi ne yace iltamisul ghina fin nikahi yace ku nemi wadata a cikin aure wa tala hadhihi al-aya wa qala umar radiyallahu